sheko ya ka gani yadda mutane suke handama da kayan gonanka ya ka gani ba ka ce ka yi shahada ba to ka zo ka karba shahada in kana shahada me yasa yake koya yauwa nuna mu shi gonan shekau shekau ga mu a gonanka ba ka ce ka dan shahada ba to ka zo ka karba shahada a cikin gonan ka tun ba ka ba mu cika da gadaddan duwar ka sallar juma'a yau a cikin gonan yau 19 ga watan sabuwar masallacin kai muna yi a gonar ka